wannan yana so a masa bayani a game da rubutu da kuma laya kudin damuwa wani lokaci wani lokaci ne ma yana damuwa amma kuma na daina sosai na ga yi tambaya ga abubuwan da sun wuce sun tuni to ba na damuwa sosai wani lokaci yana damuwa ce wannan da ba da damuwa amma wani lokaci kuma sai da kanke da mutum shi bai taba shi ba sai ka fahimta mutum hanzari ko ya taba shi amma ta fuskar da ba ta dace ba ko ya taɓa ji amma an kawo hukuncin ya dore na kai da yawa don kaga a cikin irin wasu suka dama da wasu malamai da gabatar a dacin wato da mai rubutu sha da mai laya da mai guru da waye duk wanda na ana daukan sa sai duk kowa kafiri da sauran to yanzu idan ka kyale ka ce ai da an yi magana a da to sai dauka wannan magana je ta ji kila ko a kasa ko a wani ita ce daidaitan wata kaga a hakikanin gaskiya kuskure ina fata an fahimta idan yanzu za mu ba da ansa kan wannan a gurguje sai mu ce dangane da rubutun sha a rubuta ayata qur'ani a sha malamai magabata sun yi safani akan maganganu guda biyu waɗansu suna ganin ya halatta a rubuta a sha har ibn al-qayyim ma ina jin ya kawo wannan cikin littafin zatul ma'ad fi hadith sirr ba har suna jin shakku ba da ayatu kan a kan wani a iya rubuta wani bangare na qur'ani a sha waɗansu malaman suna ganin ba za a rubuta ba a to yanzu kowa abin da ya rage musan dalilan ko waɗanne su dalilan waɗancan waɗanda suka ce ya rubuta a sha suna ganin wato qur'ani din nan maganan Allah ce maganan Allah kuwa a iya wani da wasu zai da wajen magance waɗansu matsala Su da suka ce ba za a yi ba cewa suka yi aida a ce za a rubuta a sha to da annabi ya riga mu ko sahabbai sun riga mu yanzu a bincika tarihin da mu gani ya taɓa yin abubuwa ya taɓa yin halaka lafiya ba ba su ɗaya ba su ba dan buga misali guda ɗaya lokacin da yake cikin zazzaɓi da wani sahabi ya zo ce masa ya maki Allah bisa dukkan alami kana cikin zazzaɓi mai tsanani sai yake kwarai da gaske ce ai zazzaɓin mutum biyu ake tsora mun lokaci guda sai wannan sahabi ce a ah, to ai ka taba cewa wanda yake cikin zazzabi ya yi hakuri za a baki lada yanzu ke da tun ga an an tsora ma zazzabin mutum biyu kenan ladan mutum biyu za a baka ya ce yi ladan mutum biyu za a bani zan rasa to kaga ya taba da lafiya to tun da ya taba yin masassara sai mu duba mu ga wata aya ya ce a tarihi sai wata gani ya rubuta wata aya ya jini ya tara masa har an yi masa kaho sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai da sun dama shi a lokacin rayuwarsa amma tarihi bai taɓa nuna ya ya rubuta wata kaya ya sha ba haka sahabban nasa ba mu taɓa ganin wanda za mu ce gashi ya rubuta wata kaya ya sha ba wancan fahimta da malamancin suka sai mu ce ijtihadi kuka yi a matsayin ku na gaggan malaman da duniya ta sallama ilimin ku kun yi ijtihadi annabi ya ce wanda ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu in yi istihadi ya kuskure na da lada daya yanzu ko istihadin kuma na kyau ta muku zai amura da lada daya tunda kun yi kuskure amma dai ba za mu kwata wanku ba da annabi ya rishin lafiya bai taɓa rubuta ya sha ba sahabbai ba su taɓa rubuta sun sha ba to shikenan khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam har an zo an yi masa fatawa ga wani cikin sana ciwo yace ka je ka washe zuma bai ce ba je ka rubuta masa inda an zo na hukaba bakwai da bismillah ko irin wasu ya kawo waɗansu ayoyin da ce je ka ba shi jima ina fata an fahimta to don haka lalle wato rubuta qur'ani a sha ba shi ne siyar da annabi rayuwa wajen neman magani shi ya nemi magani a wajen cututtuka bai rubuta qur'ani ya sha ba an nema a wajen su kuma ya da fata da wani abu kishiyan a rubuta qur'ani ya sha da haka sai zanto mafi da suka yi jira annabi sallallahu ko baya ga haka shi qur'ani an saukar da shi kuma an faɗi dalilan da yasa aka saukar da shi ba an saukar da shi dan a rubuta a sha ba wa laqad yassarna al-qur'ana lizikr kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru wani wa litadhakkaru ulul albab afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-qur'an wa law kana min indi ghayri allahi lawajadu ليختلف ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورغبة وبشرى للمسلمين ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سواء المتقين الذين هم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ko litunzira man kana hayyan wa yuhiqqal qawlu al kafir fa zakkir bil qur'ani man yakhafu duk wannan ayoyin da suke cewa an so da qur'ani dan kaza an so da qur'ani dan kaza an so da shi dan shirya an so da shi dan wa'azi dan gargadi dan mutane su tunani dangane da ayoyinsa dan kaza amma ba a ce dan a sha ba duk cikin abin da aka zana bayan da aka ce dan a sha yanzu kowa abin da ya rage musu inda suke rubo da shi sai su ce Allah ce wanzazzilu min alqur'ani ba huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalim ai Allah ya ce kun saukar da qur'ani din ya zanto waraka inda an ce waraka to lalle idan mutum na ciwon kai ya sha lallabi su ji wasu nihi ila yau mai wasu in mace tana ta na kuda a rubuta mata ya fara min bainal sulbi wata ra'i in wani ne sai a rubuta Allah sai ka ce to da ya ce shi fa'un din haka kawai ya shiru ai wannan ayar da ya ce da dan su da Qur'ani ba ko shi fa'un sai ce wa rahmatul lil mu'minin yanzu in ka dauke shi a matsayin panadol yadda dole ke maganin ciwon kai ciwon ma Qur'ani haka in an rubuta an sha zai maganin ciwon kai ai matsala za ta same ka da ayar shi yanzu dole yana maganin ciwon kai kwana amfani da shi dan maganin ciwon kai mu ne kake ko har kafure. kila ma kafiran ne suka yi samu a kibiyar da suka yi kiran shi to to shi qur'ani shi dan rubuta an sha maganin ciwon kan da zai yi har ne zai wa ko har kafirai kuma wajen zai in ka ga hujja da ayar ta ce wanda nazzulu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara azzalimai ba abin da qur'ani ke kara musu sai sai ka fahimci ashe shifa'un din da ake nufi ba shifa'un abu da ne ba wa na maho hu shifa'un kulu domin shifa warkarwa fi ce warkarwa dangane da gangan jiki waraka kuma ta zuci da ake nufi da warkarwa ta gangan jiki cutukan da gangan jiki ciwon kai zazzafi ciwon jiki ciwon hatsari duk wannan cutuka ne na gangan jiki amma cutukan zuci kamar shirka kamar bid'a kamar hubbul ma'asiya kan sabo kamar girman kai kamar hasada kamar ganin kyashi wannan cutuka ne ne so irin wannan cutukan da zuci su ne abin da qur'ani ke magancewa shi yasa a wata ayar bai ce ba shi ba ko sai shi cewa ya ayyuhan nasu tabda'ukum mawjatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin lalle wa'azi ya zo muku wa shifa kulli ma fi suduri da waraka dangane da abin da ya shafi zuciya abin da ya shafi zuciya kuma shine ne shine wato irin masana girman kai hasura da menene to qur'ani na magance wannan in mutum na shirka sai da an faɗi hukuncin sa in mutum na girman kai sai da an faɗi Inda sa inna allaha la yuhibbu kulla mutasalim sai kuma yana takama sai da an ce hukuncin masjika yana magana yana cika duniya sai ce wa gudun min sautuka inda an karar aswati yana tafiya irin ta mata a ce wala ta shi bil ardi maraha inda kalan ta sarka al arda wala ta burbu jibala yana almubazzaranci da fata kan da yace inda almubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi ya zama kasaitaccen marwaci sai Allah yake cewa ha kar ka zanto marowaci ka ce ka ce ka zanto bai ce ba ayoyin duk idan ka mutu zanto su ba ka wannan fa'idar sai ka gane a ce warakar da qur'ani ke shi ne warakar waɗannan cututtuka na rowa na girman kai na hasala duk qur'ani na magance su. amma in kana son warakar gangan jiki ubangiji ya faɗi bai maganin warakar gangan jiki ita ce zuba wa auha rabbuka ila nahari an ittakhidhi min al-jibali buyuta ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا duk wannan da zuma ake sai Allah ce ya kharju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu daga cikin zuma abun sha mai bambancin launi yana fitowa kore ruwan dorowa ja yakan fito mukhtalifun alwanu launin sa mabambancin juna sai ce fihi shifa'un linnas a cikin wannan zuba dan akwai waraka ga mutane da aka da aka cewa annabi cikin dan wani na ciwo sai ce sai ka ba shi zuba aka dawo karo na biyu ce ce ka ba zuba karo na uku ce ce ka ba zuba yace har yanzu bai warke ba yace Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya je ka ba shi zuba Allah ya ce fi ishfa'ul linnas da ya je shi nan wanda sai ce na warke tun karan farko amma ina son zuba shi sa na ce ma ban warke saboda haka ake ta kawo masa su ka san kenan cuta iri biyu ce ko shifa'ul abudan da kuma shifa'ul qulub alquran shifa'ul lima fi sudur wal asal wa ma wa min al adwiyati shifa'ul lima fi abudan. magunguna suna ga magance gangan jiki amma zuciya ba abin da ke gara ta sai me sai qur'ani kuma ita ce in ta gyaru jiki ya gyaru ala inna fil jasadi ومضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب ذاك الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله شيل القرآن قد أنزل الله إليكم ذكرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لازمون وأنزلنا إليك الذكرى duk ga shi nan gudan to idan mutum bai fahimci wannan ba da sai dauki ayoyin Qur'ani ya fassara su ba yadda ya dace da haka ya yan uwa rubutu a rubuta qur'ani a sha wannan ba shi biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke da cikin kudurorin su malamai sai dai ba ita ce mafi inganci ba ta da inganci amma mutumin da ya kasance ya rubuta ya sha bai hukuncinsa za a ce ya a a'a rubuta qur'ani kadai a sha bai kai a ce mutum ya kafarta ba ka yi kirga cikin masu kuskure in ka dauki mutum waɗanda suke halarta a sha amma ka ce ya ta wannan matsayi bai ka ajiya ba kun ga kenan ashe mai mai zara tana da amfani ko laya ba laya kuma malamai suka ce akwai laya wanda karar sunan aljani ne aka ambata kamar su baro uwa uba da sai irin waɗansu boto da ake wanda a kira sunan aljani a rubuta don neman bazin ya falke ya wane ne irin wannan duk malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda ya rata ya yi shirka duk layar da aka rubuta sunan wani aljani aka nemi tsarinsa ko aka rubuta sunan wani wali ko sunan mala'ika aka nemi tsarinsa ko sunan wani salihin bawa aka nemi tsarinsa to wannan idan aka sha idan aka aka rataya ta mutum ya yi shirka ba ta an gane ku ko kuma ya kasance ba ta sunan aljani ba ce ba amma ko su al'amurra waɗanda ba mutum ba halitta ba ne ba amma ana danganta ta da tasiri gare su a wanda zai dauko karar rago sai ya rataya gina su cewa zai iya hana farawa ba wannan shirka ne karara akwai wanda zai ko wata nau'i na ciyawa ya kunshe ta ya zo ya zo ƙasa akwai yara ƙananan da za a gana sa musu ko a wuya ko a kafa ko a hannu jarirai ko akwai wanda ba wuri ba wani farin wani farin karfi zo mai da shi da aratiya da cewa wannan yana maganin baki yana maganin kan baka to duk irin wannan duk abin da aka danganta tasiri zuwa ga wani Allah karar shirka ne duk abin da aka danganta tasiri aka nemi kariya a wurin wani Allah irin kariyar da ba mu yadda sai Allah wanda ke da haka duk layar da ya kasance tasirin wani abu aka danganta zuwa ga wani abu ba Allah ba shirka ne laya iri na biyu shine suka ce rubutu da aka yi sakandami wanda ba ya da ma'ana ballantana mu san an nemi agajin Allah ne ko wani Allah ya zube ku ba a yi ce a sutura don a yi kaular don a yi mai ruwa don a yi kaular don a yi mai ruwa kaga wannan sakandami ne ba san ko me aka ba shi ba yare ba ne ba ba larabci ba ne ba yarbanci ba ne ba hausa ba ne ba inyamuranci ba ne ko a yi hatimu annabi yusuf sai a yi ya da wau a nan gurin da sinin da ba kuma a nan tafiya. Yu yusuf wato biyu suku a haka ba na a gicciye ko a rubuta waɗansu lambobi lambobi ne ko wanda yake kuma lambobi ko wa su shiri ko five six da zuwa ten su ne haka wani ne da za su harfa sun sa sita sama har zuwa ashira lambobi ne ba su da suna sai a gidan da sai nan a sa lamba biyar can a sa da can a bako da uku me kace kai wanda kai wannan bai san ko me ce ba larabci ba hausa bane ba in yabaranci bane ba to duk layin da ta kunshi irin wannan abin da baya da ma'ana a kowane irin yare malamai suka ce ba ta kai shirka ba amma haramun saboda za ta buɗe kofa zuwa game shirka rashin sanin ka da wannan abin wani abin baya da ma'ana a kowane irin yare wani kuma kila a yarenka ne baya da ma'ana amma shi wanda ya abin a asali ya san ma'anar da yake da shi kila ma'anar ta shirka ce kai baka sani baka ka gaba to jin kare sai ka zuwa ka shirka sai malamai suka ce haramun wanda da ya rataye irin wannan to lalle ya rataye haramun amma baka cewa ya yi shirka baka ce musu sai la ya tsaro wanda aka yi da ayar qur'ani ko aka yi da wani hadisi ko aka yi da gyaran lallaran da ka duba ma'anarsa kaga an nemi tasiri sai an nemi kariya wajen Allah kadai ba a nemi aure ba ko hadisi ne aka ko larabci ne aka kera mai kyau amma an nemi kariya wajen Allah an nemi tsari a wajen Allah ba a nemi aure kowa ba da yi hukunci irin wata laya tun lokacin da akwai maganganu biyu ne wadanda suka ce ta halatta wadanda suka ce ba ta halatta ba tun lokacin safe ba maganganu biyu ne har kuma zuwa yau saboda haka in za ka yi kai tun saka kai kuma maganganu biyu ne tun da lallai cikin sahabbai akwai wanda suka ba da fasawar irin wannan la ilaha sai dai jumhurin sahabbai ya yawan cikin su kamar kashi tara cikin goma na cikin sahabbai ko abin da ya fi haka sun tafi kan cewa ko da irin wannan ba ta halatta ba kashi ɗaya ne qur'ani ne qur'ani ko magana Allah ce ya saboda haka wato ba za a wancan suna cewa ba ta halatta ba ko da ta qur'ani ce wannan suna cewa ta halatta mafiya yawa kamar kashi tara ba ta halatta ba kamar kashi daya cikin goma suka ce a ta halatta duba da sabanin da safai suka yi shi yasa abin bai zama shirka ba tun da shirka ta na ba ta koyewa safai suna iya gane ta sun fi kowa fahimtar tauhidi to lalle abin ya duru kenan bai da an ya kuna halalan aw haraman in ma dai zanto haramun ne ko ya zanto bai dai shirka ba ta koyuwa gare su amma wani abu hukuncin abu cewa halal ne ko haramun ne ya yi koyuwa ga wani sahabi daga baya fahimta to sai aka ce sai ka lura da kowa da me ya kafa hukuncin cikin su waɗanda suka ce a dan halatta su suna ganin umuman wato qur'ani wato tun ne magana ce ta ubangiji ta iya neman kariya da maganar Allah kamar kana yin da wasu ne da sunan Allah da haka ba ku su waɗanda suke cewa ba za a yi ba suke ce mu dai mun san manufofin saukar Qur'ani dan kwaɗa Qur'ani ba ɗaya daga cikin wannan duk mun karanta ayoyin da muka jira saukar yansar al qur'an da zikir an zanna ilaika zikira idan zara man kana hayya duk inda Allah ya kawo namun da abin da saukata Kur'ani dan kaza dan kaza ya zana ababai da dama amma ga musulaya idan haka in wani sai a yi da shi yanzu sai a ce ina ka samu ko mun duba rayuwar annabi ya yi yaƙi a kira dai sha uku zuwa sha biyar da kansa bai taɓa sa maganin kau dabara ba tare da cewa ya mamu da filin daga ba wani da bai suke so zan tugawar bari na mahu hajji ta ita sa abu sofiyan sun yada a lokacin yakin uhud lokacin da har aka kai annabi suna kusa suna yaɗa wasu na cewa ai an riga an gama ai an riga an gama har waɗansu suna cewa su duk da an gani shi ke mu koma a cikin mu gargajiya ga ƴan mu mu kama hannun sai Allah ke cewa wa ka min nabiyyin qatala ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكبروا أي إما أن ba shi ne faruwa ba da an fito da annabawa amma mabiyan wannan annabawa ba su yi rauni ba tsara ci gaba su kai da haka da aka fada wa wadansu sahabbai masu gaskiya wanda suka ba da gaskiya da abin su sai aka ce an kashe shi suka ce to in an kashe shi ai ba mu da damar koma mu da bai amfani koma mu ma mu tsaya huta kan abin da ya wuce to kaga din da ya fi kowa shiga hatsari to lallai da shi ya fi bukatun ya yi to amma bai tura ba kuma ni da na fi da cewa in an fita filin daga ba wanda ya fi kowa matsawa kusan irin wurin abokan gaba irin Ga shi cikin bukari an taba kawo hari cikin madina da daddare sahabbai suka shiga tamara wannan kafin ya sa su ke ya sa menene ne sun fito don su gani da aka yi harin sai sai gaba da ba har ya dawo daga bawan bai ba na har ya ji wurin da aka yi harin ya dawo ya ga bai dogo ba ya ce ku koma ai ba za a kawo muku ai ba abin da zai samu ja har ya riga kowa zuwa wajen don dan haka duba da wannan sai ya sa ka gane cewa tun da annabi bai wa a rayuwarsa shin a na alheri da annabi zai ke kare shi da yi ba kenan lalle wannan abu da ba alheri sannan suka yi don ka ɗaura da ababen da su na farko dai hadisin da ya zo ce maka Allah ta ne kuma ka kada a ƙarfi da ce ne ke wanda ya lafi lafi ko lalle ya yi suka shi wanda hadisin bai hukunta wani ba tsakanin laya ta Qur'ani da wanda ba ta ba yanzu bayanin cewa a iya ɗaura Qur'ani yana neman wata hujja mai zaman kanta amma in ba haka bai shi karkashin wancan da mamman hadisi ko da ba a ce ba wato ainihin shirka ce ta fara da musulunci to amma lallai karamar shirka ce wanda gidan yake da ma'asi ko da ta qur'ani na farko kenan na biyu suka ce wanda duk ya rataya ta to idan wani abu ya samu wata kariyar wani abu kafin ya tunanin Allah sai ya tunanin mai laya inda zai manta a gida wani tsotsi ya faru gare shi me zai tuna don bai zo da laya ba sannan abu na uku idan ya rataya ta ayan qur'ani zai iya zuwa ya bayan gida da ita zai iya boli da ita ko ya bayan gida da ko kuma ya ta iyali da ita ko mai sanar da al'ada kuma ga laya akan ta qur'ani wanda bai halarta ba sannan suka ce daura ta qur'ani shi zai buɗe fagen kuma waɗansu su ɗaura wanda ba ta qur'ani ba saboda haka duk abin da yake bayuwa zuwa ga haramun su shi ma sai a ce ya zama haramun asalin zagin kafirai ko ka zagi abokan ka zagi gunkin su laifi ne a ƙa'ida in ka zagi ba wani laifi kai kai ba amma sai ubangiji ya haramta zaki shi in zagin nashi zai jawo su rama wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa aduwan allaha adwan da ilmi kar ku zagi abin bautar kafirai dan su kasura ba su ma zagi abin bautar yanzu kai idan ka zagi an mutum suka gara mai ya jawo aka zagi shi yasa annabi tuta mafi yana daga cikin mafi girman laifin mutum ya la'anci iyayensa sai aka ce ya zai mutum ya wa iyayensa sai aka ce annabi ce wanda ya la'anci iyayen wani in wancan ya rama ya zagi iyayen wannan mutum kamar wannan mutum shi ya zagi iyayensa da kansa kenan tunda shi ya jawo aka yi mutum ne amma asali ka ai aiki ba shi ne zage su ba amma an kwatanta yanzu shi ne zage su to ganin cewa bayan da dama galaya ta qur'ani zai sa wannan wata daga wata wata qur'ani mutum da aka ce ta gaba daya shi ne ya kuku bata shi ne ya fi tsira mu duba da cewa ɗauke na kawai ta taɓa dora da ta qur'ani da haka mafi ingancin magana ya jama'a bai halatta ba da laya ko ne ko ta Qur'ani ko da wata Qur'ani sai dai ma san ka bai hukuncin wanda ya daura sai ka ce in ya kasance karar sunan wani Allah aka nemi agaji wurinsa shirka ce ne suka da ke fitar da mutum da in ya zanto wani abu ne da baya da ma'ana ba mu san ma'anarsa ba haramun ne kada ya zanto shirka ba ka da musulka da ba ta fitar da mutum da musulunci haramun ce in ya zanto ta Qur'ani ce maganganu guda biyu wanda ya sun ce ya halatta wanda ya ce halatta ba wanda ya fi inganci maganar da suke bai halatta ba amma in ta lokaci a duk wanda ya daura laya inna ruka wata ma'ima wacce wani da shirkun man da Allah su bishe in mujjila ilai sai ka fitar da mutane daga cikin musulunci su kusurci to sai kai musu bayani kuma ka gina akan fahimtar sahabbai da tabi'ai kar ka ɗauki hadisin a hadisin annabi sallallahu alaihi ko aya qur'ani ka fassara da sarran da gurgurdan yadda ranka yake so sai ka shiga cikin halaka kai yanzu ribar ka fahimci da'awar ka ba ribar ka bane ba ka karba dan idan mutum ya fahimci da'awar ka sannan ne ka samu riba amma idan ka zaki mutum ya tafi wata riba ka samu annabi ce la an yahdi Allahu bi rajulan wahidan khairun laka min umurin da ba a ba ka samu. wato riba sai lokacin da wani ya fahimci da'awarka to an ko kana so a fahimci da'awarka kai dan kasuwa da ka bude kanti kana son a saya zan za ka tara kai kai jama'a ku zo ku ko da siya ya sai kayan nan za ka faɗa ta amma yawanci abin da muke kallo muna wazi sai mu kalli ayoyi masu zafi sai mu manta da marasa zafi sai mu kalli ayoyin da suke shafa kuma sha abu yomin kuma sha abu yakfur inda adina bi zalim bi amma ba za mu kalli ba ba za mu kalli ba kudu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati hasana bil lati hi ahsan fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yaslum a wannan rashin adalci ya kamata ka kalli su duka ka kalli mai zafi ka kalli ko mai sanyi kowace ka sa ta inda ta dace wurin zafi ai zafi wurin sanyi ai sanyi wannan shine hikima yanzu ha kawai a gazo na na ni na sa riga guda biyar a jikina na yi katon rawani a ce kai lafiya kake kuwa saboda yanzu aiko lokacin sun yi hunturu wani ba amma lokacin sun yi hunturu ko riga goma na sazan ba wani mamaki to haka wa zai yi wurin zafi sai ke zafi wurin sanyi sai ke sanyi rusulan mubashirina wa munzirina kenan akwai albishara kuma akwai annazara kuma kowanne ana yin shirki da shi rashin hikima ne kullum kai zafi rashin hikima ne kullum ya laushi kamata ya ka ciza ka busa Allah fahimtar da saboda lokaci ya yi a abu da wasu lawa rai kora kabir bilafzi ya rawaito wannan hadisi da wani lafazi kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ad-dainu dainani man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ad-dainu dainani bashi iri ne Ba man mata wa huwa yanwi qada'ahu wanda ya mutu yana da niyyar biyan bashin da ke kansa sai da bai ba halin ya biya ba Allah ya ga daga gaske kake yi kana damuwa kana tunanin ya za ka biya har sai mutuwa ta zo baka biya ba annabi ce fa ana wali. to wannan na bi masa na ji kusa lamarin sa in dai akwai niyyar biya annabi ce to wannan na ji na gani wa man mata huwa la yanwi qada'ahu wanda ya mutu ba shi da niyyar biya yana ganin kawai ya ji ke lesa a lalata kun biyu da kuma kamar yahudu suke cewa kamar yadda yahudu suke cewa ba komai don mun ci dukiyar wani ba komai to annabi ba za wasallam bazalika yi allazi yuqadu min hasanati to irin wannan shine za a dauke ladaddakin sa da kyawawan ayyukan da ya abiya mutanen da suke masa yau mai zin dinarun wala dirhamun a wannan rana ba babu wani dirhami babu wani dinari abin da kenan shine al wasu was sayyi'atu shi ma wannan hadisi ne ingantacce wa qala jabir bin abdullah Allah shi kara masa yadda yace lamma hadara uhud da'ani abi min al-layl فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم wa inna alayya daynan faqdi واستوت بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري wannan abin da ya ya kawo wannan hadisin yana so ya nuna mana in mutum na jin tsammanin mutuwa tana kusa to ko da shi ba da abin da zai biya bashi ya halatta ya tsora nauyi ga wakilansa 'ya'yansa ko magadansa cewa akwai bashi a kaina ko da na mutu ban tashi ba to da Allah ka daure ka biya mu yanzu ne ba da abin da zan biya amma a matsayin ka dan uwa a matsayin ka na gogi wannan na bi na bashi ka daure ka biya mu mutum ya halarci yi wasiki da wannan kai kuma da aka dora ma nauyin in kana da hali din ya kamata ka biya ta za ka samu lada kai ma ka sauke masa nauyi bai je lahira da nauyi ina fatan kun fahimta shi ne abin da hadisin zai karantar da mu jabir bin abdullahi ke cewa lamma hadara uhud yayin da lokacin yakin uhud ya zo da ani abi bin al-layl mahaifina ya kira ni da daddare ana gobe za a tafi yakin fa qala sai yake da ni ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu bana bana yi wa kaina kowane tsammani face ina cikin gawar farko cikin wanda za a kashe wanda wannan shine tsammani na gaskiya in ji mun jabir sun jabir bisa ga dukkan ko wani ina cikin saman farko na waɗanda za a kai cikin sabon annabi sallallahu wa inni la atruku babi azza alayya minka a baya na ba abinda na bari wanda nake gani mai muhimmanci irin ka غير نفس رسول الله إن كاشر يرم من الله تو كيني أبو نبي لمهمتي أبايا أنا با وندرك الثاني في كي وإن علي دينا to lalle ba akwai bashi a kaina fafafi in har na mutu gobe din to lalle ka biya wannan bashi wasauti bi ikwati da khairan yan uwanka kuma to ka rinke musu wasiki na alheri ka zauna lafiya da soyayyanka da kannanka ko ba ke yi ga nan uwan ga ba a asbahana jaziri ce sai muka waye gari aka tafi hudu ka na awwala katilin sai zo to kuma shi ne farkon wanda aka shi da irin wannan hadisi suna da bambam wani kwarai da ma'ana dai a shahid a cikin hadisin lokacin da duk kake tsammani wa kanka cewa kila wato wannan rashin lafiya ba zan kai labari ba to inda ba shi a kanka ya halatta ka yi wasiki ga wannan ka cewa ya kula kuma lokaci ne na yin wasiki ina fata an fahimta wannan shi ne abin da hadisin ke nuna a farko bukari hadisi ne da Imam Bukhari wato ainihin ya rawaito shi abu na biyar wanda da kai za mu tsaya ولا بد من الاستئجال بهذه الوصية حديث باي من تي in mutum da da haƙƙi ya biya in ba baya da abinda zai biya ya yi wasici da a to wannan wasicin da za ka yi shin da farkon rashin lafiya ta kama ka za ka iya wannan wasisi ko kuma za ka tsaya ka saurara ka ga rashin lafiya na ta tashi ba ta tashi wace ba sai in kana tsammanin ba ta tashi wace sannan ka yi shine ma ce wala budda min al-istijal bi mithli hadhihi wasiya lalle ne ba makawa mutum ya gaggauta irin wannan wasiya wai ba sai ka tsaya komai ya kai tura ta kai bango ba kana ganin ka a kwance a cikin halin rikin lafiya kar ka ce sai inna da kuna ka shi gobe rasa yi kan da farko farko an amurra za ka fara wasiya da kaulihi sallallahu alaihi wa sallam ma haqqum ri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma haqqum ri'in ya bi su lailataini ba hakkin mutum ba ne ba wanda yake musulmi wanda zai kwana har dare guda biyu wada hushe'in wada hushe'in ga ko yana da wani abu yuridu an yi ya fihi yana so ya ba da wasiki cikin wannan abin illa wasiyatuhu maktubun su yi face sai wasiyarsa tana rubuce a kansa gargashin kulansa mana in har akwai wani abu a wurinka da kake son kai wasu ci da shi to bai kamata ba dare biyu ya wuce ba tare da kana da wasiya ba kana rubuta kana ajiyar da kashin fulani shi annabi ya faɗi wannan hadisi kuma ba ka da lafiya to wannan tara kuma gado cikin halin rashin lafiya ya zanto min ga auren ke ko kana da lafiya ko kana da lafiya kai to wannan tara ba ka da lafiya ko kana da lafiya matakar akwai a cikin ya zanto ka yi ya kamata ka yi wasiki a kan ko wasiki ya kamata ka da haka yana da kyau idan mutum yana da wani abu ko kana da kayan ajiya a wurinka da naka da wanda ba na ajiya ba ka rinka faɗawa iyalinka ko wani wanda ka amince da shi in iyalinka ba su kai tunanin da ya kawata a ba su wannan ba ai ba ya a cikin cikin yarda mutum ya mai wani ya wani damar da suka ba ko kuma ina da abu kaza abu kaza na wani abu kaza ba na wani abu kaza na kowa da bai ko da dai ta yi halin kasancewa in ma ba ka faɗa ba ka rinka rubutawa cikin jiyari ɗinka abu za da ya zo hannuna rana kaza ga watan kaza ba na ba ne abu za rawa ne abu a ajiya ka ba abu za an tsora mun nauyin in yi kaza abu za na wani ne abu za ba na ba na ba ne ba ya kamata ka rinka rubuta wannan kuma ya yau ana bi na bashi wani da wani suna bi na bashi kuma an yi lokaci ka zan biya yi zuwa yau rana ta zan rubuta wannan wasiya ban biya ba saboda ko da na biya ka ba ta biya misali yana da so mutum ya rinka rubuta yana kansa irin wannan hisabin yana kansa irin wannan kididdiga dan abin da za a yi maka na kiyama sai kake take ce lokacin kana yi wa kanka yanzu idan yanzu baka yi ba za ka je kiyama sai ka wa kanka dogon lokaci ana irin wannan binciken ina fata an fahimta dan haka ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yi wa kanku kididdiga da hisabi tun kafin ranar da za a yi dan sai ku ta ce ranar da an zo dan da ka gama kanka komai tun a duniya ta ce shikenan mu ce ka da a bai da tana ko kaya kiriki kiriki duk baka gama komai ba a can gurin yanzu kuma nan dole sai an yi kenan ina ba ta fahimta قال عمر قال ابن عمر عبد الله بن عمر يجي سوى ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وإدي وسيتي yake cewa wallahi dare ɗaya bai taɓa wuce ni ba tun lokacin da na ji annabi ya faɗi hadisin can na baya ba ce sai wasiya ta tana wuri na na rubuta ba kowane dare shi sai ya rubuta wasiya dan ya ji annabi ce ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda rasi yace wallahi tun da jonna hadisin kowane dare suna rubuta wasiya kowane dare suna ba da wasiya to a nan gurin ba za mu ce a kallafa ba kowane dare ka rubuta wasiya ba amma in ka rubuta ta jiya kuma har yau ba wani sabon abu da ya faru ai za ta iya wakilta ta jiya ko gobe ma har zuwa wata ba abin da ya faru tana nan za ta wakilta sauran sai dai in wani sabon abu ya zo bashin da ake maka ka biya to sai ta shafe wannan ka riga ka san ka biya a'a wani sabon ka dora nan da kuma sai ka kara bayani shi da fata an to wannan shi ne shigar annabi kaɗan kenan daga cikin shigar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta tanadar wa mutumin da yake cikin halin rashin lafiya wannan hadisi rawahu shaykhani wa ashabu sunan bukhari da muslim da sauran malaman sunna guda hudun nan imam turmudi da sai ibn dawud ai abu dawud ibn majah suna suka rawaito wannan hadisi wa ghayruhum da wadansu ma wadansu daga cikin manyan malaman hadisi jama'a saboda lokaci sai mu dakata na abinda muka faɗa zama daidai Allah ya kuma mana dace wanda muka kuskure ko su kuma harshe Allah ya kuma mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato na cewa wai idan mutum ya zai kabari wai ya zai yi addu'a idan zai addu'a ga mamaci kan na wato wani kamar buratai ne a tsugune zai ko kuma zai mutum yana tsaye ne ya tsaye ba sai ka tsugune ba ka je ne yanzu an binne gawa a sayi ne za ka yi wannan abuwa ko kuma a ka kai ziyara ne daga lokaci zuwa lokaci ziyartar ta zura a sayi ne da za ka yi addu'a ga shi wannan mamaci ko ga ita wannan mamaciya ko kuma da dukkan da suka mutu amma ba a tsunawa ake wannan shi ne su da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya yadda mutum zai tsaya idan ya zo sallar gawa da mace ko namiji idan namiji ne za ka tsaya saitin kansa bayan an yin da ya shi zuwa ga cikin a suna za ka tsaya saitin kansa idan mace ce kuma za ka tsaya a tsakiyarsa kamar yadda hadisin annabi ya koyar wannan za mu zo mu karanta cikin wannan littafin insha Allah wai a matsayin wanda ya saka kabari da takalmi musamman yana cikin haka kabari wannan babu da ya ai ba da niyya yi ba da abin da mutum ya da kuskure ba a kama su sosai wannan tambaya yake kan wani hadisi da yake cewa man a Allah من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه بعيد من الحديث والله inganta تحكي بيتنبهنا جميعا يا ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ده القضاء وده القدر كانه شيء واحد. إلا أن القضاء سينا أبن ده أن لقاه هكون القدر كما ينا ده فاتي كنت في القضاء. لما القدر ممكن لو كنت جي رجاء قدر أهم. بي رجاء يا درسل بسيبه سينان ده. ليه فارمان ده؟ شيني القضاء. amma alƙadaru abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara abin zai faru ko da ko yanzu din bai riga ya faru ba amma alƙada abin da an kaddara shi kuma yanzu an riga an zo an zartar da shi saboda haka wannan shine bambanci tsakanin wannan yana zo masa bayanin wannan hadisi na al mutum ne baya da ilimi sai na shi mai ilimi ne ko mutum da baya da kuɗi sai na shi mai kuɗi ne ko mutum da baya da wata ƙwarewa kan wani abu amma sai ya rinka yawa mutane barazana yana nuna ya san abin da ya ga su sai su ba shi ne ba shine al-mutashabbihu bima lam yuqa mutumin da ke nuna cika ko ba sai tsayawa dangane da abin da ba sai mallaka ba a mallaka masa su ba annabi ce kaza shi sau bai mutanen da suke son a yabe su da abin da ba aikin su bane ba amma sai su yi barazana su nuna su suke wannan abin suna son a yaba musu da abin da ba aikin su bane ba to Allah sai kar kai tsammanin irin wanda za su wa azaba ma'ana azaba tana zuran da haka mutum bai kamata ba in bai san abu ya ce ya sani ko in bai iya wani abu ya ce ya iya wannan tana faruwa a fannin addini da fannin rayuwa ya kamata mutum ya zanto yawa kansa nasiha yawa al'ummar musulmi da duniya abin da dama ake nufi da nasiha shine ikhlasul haqqi li nafsika wa Ban ghayrika tsantsanta gaskiya da kanka da kuma wani ka in misali yanzu ka da dama za ka ga ta fuskar addini mutum ya san bai iya abu ba amma idan mutane sun ɗauka a matsayin shi malami ne sai ce ya iya yanzu tsoron mutane a kan abin da ba shi ne ba in baka sani ba sai ka ce ba su tun da addinin rarraba da kila ka san wani fanni ka san wani fanni ba ka iya wa ka iya waɗansu littattafai da tafan banki ko sai aka zo koyan hadisi a wurin da suka ce ya jama'a gaskiya ba karanta irin amma fikihu na karanta shi wajen malamai don aka fito ne duk abin da ka san shi ne ka iya su koya maka da abin da baka iya ba shi ke nan sai ka ke baka iya ba dan tun sabon to mu sai biyo kuma da nauka yanzu akwai masu gyaran keke da masu gyaran mashin da masu gyaran rediyo da masu gyaran mota wanda yawanci a jikin kayan mutane suke koya sai mutum ya dukun dukun kai kace makanikin gaske ne ko bai iya koyo ba a motar kai dan kawa ya ce koya ko a mashin din a hankali a hankali yau da gobe ya lalata ma ya lalata wancan ayi rigima har ya dore ga wannan almutashabbi da walin yau zake duk irin waɗannan al'amura a ɓangaren addini da ɓangaren rayuwa bai kamata mutum ya yi da'awar abin da bai iya bai ya iya wannan laifi ne mai girman da ya kamata mutum ya kiyaye kansa wai yana son ya san hadisin da ya hana sallah a masallaci masu kabari ya zama cikin bukari fal da cikin wasu nan kuma cikin littafin nan za mu karanta su a jisun suna nan masu tarin yawa annabi na cewa la tusallu ila al-quburi la tusallu ala al-quburi wa la tusallu ilayha kar ku yi sallah akan kabari sannan kar ku yi sallah ku fuskanci kabari sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tun da ya hana gina masallaci a kabari wannan ya nuna ya hana mai kenan yin sallah kamar yanzu idan shari'a ta ce ta haramta kisa abu sai ka zo ka ce a wannan dabbar ta halatta to ya za a ci za a ci ta dan yare misali akwai dabbobin da shari'a ta hana a kai. ta ce haramun da ya kashe irin wannan dabbar sai malamai suka ce to haramun da ya cin wannan dabbar ce me sun da cewa Allah ya ce haramun ne shin Allah ya nasan da ko annabi ya nasin da cikin hadisi cewa dabba kaza haramun da suka ce a tun da Allah ya haramta a kashe ta ya da cin ta haramun ne don ya za a yi a ci wannan dabbar ba a kashe ta ba ina fatan kun fahimta to tun da annabi sallallahu ya haramta yin gina masallaci a cikin kabari ya nuna wato inda makabarta suke ya nuna ba a yin sallah inda kabari yake sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ce da Allah ta ya lissamu la ta karabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kar ku kusanci sallah wa antum junuban lokacin kuna cikin janaba sai aka ce menene kusantar sallah sai suka ce ya abin da ake nufi kar ku kusanci wurin da ake sallah sai suka ce da wannan aya muke kafa hujja cewa mutumin da yake cikin giya